الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يو إشرين دتقص ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da tara ga watan August shekara ta dubu biyu da goma sha tara a muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babun aljannatu ta haka bari kacin bismillahir rahmanir bismillahir rahmanir rahim babun aljannatu ta haka barikatin suyuf wato haza babun خبر للمبتدا ما حذف تقديره هذا هذا باب wannan babi ne wanda yake maganan cewa aljannatu ta hata barikatu suyuf aljanna yana karkashin walƙiyar takobi kenan kinaya ne na aljanna na karkashin shahada fi sabilillah idan an kashe mutum a fagen fama yana kariya ga addinin musulunci to aljanna yana karkashin wannan kisan da aka yi masa وقال المغيرة بن mughira bin shu'ba mughira رضي shu'ba عنه anhu ya ce akhbarana nabiyuna sallallahu alaihi wa sallam annabin mu sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari an risalatu rabbina game da wato sakon ubangijinmu man qutila minna sara ila cewa duk wanda aka kashe daga cikin to zai zamanto zuwa ga aljanna an gane ko duk wanda aka kashe daga cikin mu a fagen fama zai zamanto sakamakonsa aljanna wa kala umar radiyallahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam umar dan khattab ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar ya faɗi wannan a yakin uhudu cewa ashe shin ba kasassun mu suna cikin aljanna ba su kuma kasassun su suna cikin wuta kenan kasassun musulmi suna cikin ina suna cikin aljanna su kuma kasassun kafirai suna cikin wuta ku fahimci wannan ai to karkashin wannan kenan dukkan musulmin da ya mutu a fagen fama zai shiga ina to kenan in ana yaƙi duk musulmin da ya mutu zamu rake shahidi ne kenan in muna yaƙi na jihadi sai musulmi dan uwan mu sai ya mutu a fagen fama za mu iya kiran wannan musulmi shahidi saboda haka wato ana iya cewa ana iya faɗa ala sabilil ijmal la ala sabilil ta'yin ala sabilil ijmal la ala sabilil ta'yin za mu ce dukkan musulmin da ya mutu a fagen fama ya mutu wajen kariya ga musulunci dan aljanna ne wannan kenan ala sabilil ijmal a dunkule kenan amma ala sabilil ta'yin ba ma faɗin haka ahlus sunna idan musulmi ya mutu a fagen fama wato sai aka ce maka yaya hukuncin wanda wanda ya mutu a fagen fama an gane sai ka ce mai gashi nan ya mutu girgiri a fagen fama aka ce ma ya hukuncinsa dan aljanna ne kudan wuta sai ka ce amruhu ilallah Allah shi ya san al'amarinsa an gane ko muna masa kyakkyawan zato ya mutu a fagen fama amma ba mu san niyyarsa ba watakila ya yi yaƙi ne domin ƙabilanci an gane ko ƙila su kafiran wata ƙabila ne daban a ce misali wannan ƙabila gaba ɗaya musulmi ne su ma wata ƙabila gaba ɗaya kafirai ne to sai mutum ya yi yaƙi domin kariya ga ƙabilansa ba don kariya ga musulunci ba to wannan in ya mutu yana wuta ko ya mutu don kishin ƙasa ba don kishin addini ba shi ma wannan ba a sa shi daga cikin shuhada an fahimci wani ko ko ya mutu don kariya ga ainihin wani bangaranci ko wani kungiyanci ba kariya ga musulunci ba saboda haka Allah ne kadai zai iya ayyana mana cewa wane shahidi ne shi wane dan aljanna ne mu ba za mu iya ba saboda babu wanda ya san gaibi ba za ka iya sanin cewa wane da ya mutu wallahi tallahi dan aljanna ba ne. sai dai wa'annan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana mana shi ma manzon Allah ya samu wannan bayani ne daga wa daga Allah subhanahu wata'ala Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna har zuwa dai ƙarshe eh Al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahli janna da Hassan da Husaini sune shugabannin samariyan aljanna wa Fatimatu sayyidatu nisa'il alamin Fatima ta ce shugaban shugaban matan duniya gaba daya suwa mata aljanna to kaga irin wa'annan wanda manzon Allah ya ayyana mana mu ma sai mu ayyana mu ce suna cikin aljanna amma idan musulmi ya mutu ana masa kyakkyawan zato muna masa kyakkyawan zaton shahada kullu rago ba za mu ce wallahi tallahi yayi shahada ba faɗin wallahi yayi shahada bid'a ne kuma shiga gonan Allah ne kana nuna kenan ka san gaibi an gane wannan ya zama ƙaunin ala Allah bila ilm wal qaul ala Allah bila shirk wato mutum ya ringa magana ba tare da ilimi ba yana gina hukunci da ka wannan abokin haɗin shirka ne qul inna ma harrama rabbi fawahish ma zuhara min hawa ma baɗan. wal isma wal bagaya bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ka gani a cikin wannan aya sai Allah ya hada shirka da ainihin qaulun ala Allah bila ilm kuma duka yan a gaba ɗaya sun fada cikin wannan kuskuren shi'a da sufaye dukkan su gaba ɗaya da zaran mutum ya mutu a cikin su a wajen fada dan kariya ga aqida sai shahidi wani za mu kai ziyara wajen kabarin shahidi wani yau ne yau mu shuhada to duk irin wannan gaba daya bid'a ce wanda ake samu wajen sufaye kuma ake samu wajen wajen ainihin shi'awa an gane sannan ake samu wajen ihwanul muslimin za ga ihwanul muslimin suna cewa ash-shahid hasanul banna an gane ku ash-shahid sayyid qutb sai su kira manyan malaman su wanda an kashe su a wajen da'awa irin nasu sai su kira su shahid to faɗin wannan magana yana da haɗari domin shiga gonan Allah ne ka ce wani ɗan aljanna ne ko wani ɗan wuta ne ya yi daidai da abin da bahaushe ke cewa ka ari bakin mutum ka ci mai albasa an gane Allah ba shi ya faɗa ba amma kai sai ka nuna kamar kai Allah ne sai ka faɗa yana da haɗari ku fahimci wannan ko to na'am shine ne nam alaysa qatlana fil janna wa qatlahu fil nar shine umar ke cewa ashe ba kasassun mu suna cikin aljanna ba su kuma kafirai kasassun suna wuta annabi yake bala haka abin yake mana kaga ala sabilil bi ala sabilil ijmal la ala sabilil ta'yin na'am حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النذر maula umar bin ababir ubaidillah na'am wa kana katiba ya kasance shi sakataren shi ne na'am qala kataba ilayhi abdullahi bin abi aufa yace abdullahi bin abi aufa ya rubuta wasiƙa zuwa gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa alamu anna aljannata tahta zilal siyuf kusani lallai aljanna yana karkashin inuwan takobi aljanna na ƙarƙashin inuwa mai takobi idan har mutum ya mutu ƙarƙashin inuwa na takobi yana jihadi fi sabilillah sai aka kashe shi to wannan ana mai fatan shiga aljanna insha Allah tabahu al-uwaisi eh an ibn abi zinad an musa bin uqba eh annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam la tatamannu liqa al-adu was'alu Allah al-afiya fa idza laqitumuhum fasbiru kada ku yi fata kada ku yi burin haduwa da makiya kada ku ce Allah ya kawo yaki lahal afiya ku roki Allah zaman lafiya ya Allah kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu mutum ya ringa yin wannan addu'a din amma fa iza muhum fazbiru amma idan kun gamu da abokan gaba akan lalura ba wai kuka ba kun tono yakin bane ku yi hakuri wa alamu annal jannata ta ta zilalin suyuf ku sani lalle aljanna yana ƙarƙashin inuwar takobi kun gane wannan ai ashe kenan babu kyau mutum ya ringa cewa ya Allah ka kawo yaƙi gobe gobe don mu koma da kafirai la babu kyau haka babu man talabal walada lil jihad babu wanda ya nemi Allah ya bashi da saboda jihadi ya Allah ka bani da wanda zai zama to mujahidi ya halatta mutum ya riga addu'a Allah ya ba shi ɗa saboda jihadi shin ya halatta ko bai halatta ba an yi shiru ya halatta ko yawwa وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله ya يجي ناجي أبو هريرة الله يقال مزا يدا عن رسول الله صلى الله daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce قال سليمان بن داود عليه النبي ده النبي سليمان بن yace da sannu zan kewaya wannan daren ga mata ɗari zai kewaya duk ya take su namiji guda ɗaya zai iya takan mace guda ɗari a rana ɗaya eh? rana ɗaya yana da mata ɗari dukkan su gaba ɗaya ya je ya take su kuma garo ba matsala hal yumkin wani ya ce zai yiwu a irin irin mutanen zamani yanzu <laughs> mutanen wannan zamani ba zai yiwu ba in dai mutum ko mata ishirin mutum yadda fara a rana ɗaya sai an kai shi asibiti a rana ɗaya ce duk zai take su sai ya kai asibiti ta ƙara masa ruwa to wannan zai nuna mana bambanci tsakanin ainihin wato jarumta zan kira shi ne ko armashi wato bambancin armashi tsakanin mutanen da da na yanzu an gane mutanen da wato Allah ya ba su wani irin wani irin ƙarfi da jarumta da armashi wanda mutum zai iya takan mata ɗari bai ji komai ba an gane wani ko kuma irin wannan ƙarfi ɗin shine yake nuna cewa lallai fa kai cikakken namiji ne namiji wanda yake ya cika shine namijin da zai iya takan wayannan mata ba tare da ya ji wani gajiyawa ga cikin shi ba to annabawa Allah ya ba su irin wannan ƙarfin annabi Suleiman alaihi salam a ya ce da sannu zai kewaya wannan daren ga mata ɗari ko tis'in wa tis'in hmm. ko mata casa'in da tara kulluhunna ya'ti bi farisin mujahidi fi sabilillah kowanne daga cikin zai zo da wani barde mahayin doki shine faris barde kowanne daga cikin zai zo da barde wanda yana jihadi fi sabilillah fa qala lahu sahiba sahibu sai ainihin abokinsa ya ce masa an ce wannan abokin nasa mala'ika sai mala'ika jibril ya ce masa wal insha Allah ka ce insha Allah da in Allah ya so da sannu zan kewaya wajen mata ɗari an gane wani ko insha Allah to sai annabi Suleiman sai ya manta bai ce insha Allah ba falam yahmil minhunna illa imra'atun wahida sai ya zamanto ya kewaye zuwa ga mata ɗari din hmm. amma babu wacce ta ɗauki ta samu juna biyu daga cikinsu sai dai mace ɗaya kawai ja'at bi shikkin rajulun mace ɗaya kawai ta samu juna biyu ta zo da wani wani wani rabin mutum tsagon jikin mutum wato ta haife shi amma rabin jiki ba cikakken halitta ba an gane duk matan gaba ɗaya ya take su amma babu wacce ta haihu sai guda ɗaya kawai kuma ita ma ta haifi wani tsagun jiki ne kawai walgar fatanna Sulaiman wa alƙaina ala kursiyihi jasadan sun ma'ana an gane wani ko na'am wallazi nafsu muhammadun biyadi yace na rantse da Allah wanda ran annabi Muhammad sallallahu ke hannunsa lau qala insha Allah da ya ce insha Allah da jahadu fi sabilillah da ya samu yara 199 su yi jihadi da sun yi jihadi fi sabilillah kursanan ajma'u dukan su gaba ɗaya bara da mahaya dawaki an gane wannan ko to duk abin da mutum zai yi ringa sanya insha Allah cikin al'amarinsa Allah ta'ala zai taimake shi a cikin al'amuransa mutum ya daina dukan girji lalle zan yi kaza an gane to in ka ce lalle za ka yi kaza ya nuna kai ke da iko ba Allah ba ke nan. amma an ka yarda da Allah ke da cikakken iko kan al'amura to baya kamata kawai ka ringa dukan kirji kana za ka yi kaza kuskure ne wannan yayi karo da tauhidi na'am babu shaja'atu fil harb wal jubun babu jarumta a wajen yaki da kuma ragwantaka a wajen yaki حدثنا أحمد بن عبد عبد الملك بن واقي حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الناس an karbo daga Anas radiyallahu anhu yake cewa ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyawun mutane wa ashta'an nas eh kuma annabi shine mafi jarumtan mutane wa ajwadan nas kuma shine mafi kyauta daga cikin mutane na'am wa laqad fazi'a ahlul madina hakika mutanen madina sun firgita wata rana bakansu sun ji wani kara da suka ji wani kara sai suka dauka cewa makiya sun kawo musu hari ne sai suka firgita bakanan Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam sabaqahum ala farasin to manzo sallallahu da ya ji wannan karar annabi sai ya hau doki an gane sai ya riga su zuwa wajen annabi ya hau doki ya riga mutanen madina zuwa wajen ya ga me yake faruwa an gane kaga wannan shine shugabanci shugabannin yanzu sai dai a tura ƙananan sojoji su je su gani sai su labe an gane wannan ko sai shugaba ya samu wani ɗaki yana kwance yana hutawa da da ainihin mata wani da iyalinsa wani kuma da karuwai sai ya tura ƙananan sojoji su je can a ta kashe su an fahimci wannan ai amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna kyakkyawan wato kyakkyawan koyi wanda ya kamata a yi koyi da shi da manzo Allah ya ji wannan ƙara shi ne ya fara hawa doki ya riga zuwa wannan waje ya gama yake faruwa shin kafirai ne suka kai hari ko kuma menene an gane ko to fakanan nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqahu sabaqahu ala fars ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ya riga su akan doki wa qala wajadnahu bahra sai annabi ce mun same shi teku ne a nan wajen malamai sun fasara wannan hadis wannan magana na manzo Allah kashi biyu na farko wajadnahu bahara mun same shi teku ne teku ne yayi ambaliya yayi wannan ƙara din ba wai kafirai suka kai hari ba an gane wannan ko ku kwantar da hankalinku teku ne yayi ambaliya sannan fasara na biyu wajen nahu baharan mun samu dokin teku ne wato akwai shi da tsiyayen gudu dokin yana da diyayen gudu an fahimci wani ko saka a cikin hadisun nan akwai abin koyi da yawa na farko mutum ya zamanto ana son jarumta ba a son namiji ya zamanto rago matsoraci sannan wani biyu ana bukatan ka a matsayinka na mutum ka zamanto mai kyauta an gane Allah baya son marowaci haka nan mutane ba sa son marowaci an gane wani ko mu yi koyi da ɗabi'a ta manzo sallallahu alaihi wajen kyauta kyauta baya tauye dukiyar mutum bil hasali kyauta yana ƙara sanya albarka ne ga dukiyarka don wani a tunaninsa in ya yi kyauta dukiyar zai rage dukiyar zai ƙare sai ya daina yi ka taɓa ganin mai kyauta wanda ya talauce ka taɓa ganin marowaci wanda ya fi kowa kuɗi a ce ga wani marowaci saboda ruwansa ya fi kowa kuɗi waye wannan ga wani mai kyauta saboda kyautansa ya talauci. Eh? an taba samu wannan na'am na'am haddasana abu yaman akbarana shu'aib an zuhuri kala akbarani umar bin muhammad bin jubair bin mut'im na'am أن محمد بن جبير قال لله محمد بن جبير ياتي bin جبير Cewa مطعم bin جبير wannan مطعم ba مطعم بشير مطعم بن أدي wannan mutumin da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam halacci lokacin da manzo Allah ya je can kasar Taif lokacin da mutanen Makka sun ƙi sauraron sun wulakanta shi sun iya yarda da da'awansa na tauhidi to sai annabi ya ce bari in jaraba zuwa Taifa wataƙila mutanen Taif za su amshe ni ina ba ta lura wataƙila mutanen Taif za su amshe ni a su in zamanto mai kira zuwa ga addinin Allah to a lokacin kuma su mutanen da'if su suna adawa da mutanen makka sai manzan Allah kuma da ya ga mutanen makka sun ƙi shi sai ya je wajen abokan adawansu mutanen da'if ko za su amshe shi su kuma mutanen da'if suka sanya mahaukata daga cikinsu da marasa hankali suka ta jifan manzo sallallahu alaihi suka ji mai ciwo suka fasa mai kai suka ji mai ciwo jini na ta tsiyaye a jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya dawo maka amma kuma yana tunanin in ya zo maka mutanen maka za su wulakanta shi ko su kashe shi saboda ya je neman kariya daga abokan gaba an gane wannan ko to saboda haka sai annabi ya rasa yadda za a iya shigo maka da ya rasa ne shigo maka sai wannan bawan Allah muɗe mu bin adi lokacin bai ma musulunta ba har ya bar duniya bai musulunta ba sai ya ji labarin ga abin da ya faru ga annabi annabi yana so ya shigo makka amma ya kasa shine ya zo ya shigar da annabi makka karkashin ƙarƙashin kulawansa ya shigar da annabi makka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ta mantawa da wannan gashi gashi gashi ba waya musulunta bane amma kuma yake cewa wannan bawan Allah lokacin da aka yakin Badar an kama prisonin yaki 70 an kashe 70 to 70 da aka kama bayan annabi ya tara su shine annabi ke cewa law kana mudhim bin adi hayyan thumma kallamani fi haula'in natna da taraktuhum yace wallahi da a ce mudhim bin adi yana raye sa'annan yayi mun magana game da wayannan masu ɗoyi din wallahi zan kyale su kaga karkashin wannan kenan wato man sana ku ma'rufan fa kafiu duk wanda ya aikata muku alkhairi ko kafiri ne ko musulmi ne ka ku manta da shi ku saka mishi an gane malamin da ya zama sababin ka iya lissafi ya zama sababin ka iya physics ko ka iya chemistry ya koya maka da kyau daga bayan sai ka zama wani abu ta hanyar wannan kar ka manta da shi Allah ya azurta ka ko da krista ne kuwa an gane wannan ko wato idan Allah ya sa ka haɗu da shi shi wannan wanda shi ya zama sababi kai mishi goma na arziki ya san cewa addinin musulunci yana saka alkhairi da alkhairi an fahimci wannan ko to wannan ne abin da yake faruwa ko wata rana ka ga wasu marasa kunya sun tsare shi za su wulakanta shi suke da Allah ku kyale shi malami na ne wannan hmm. kai wane ne ka manta da lokacin ya wuce shekara 20 da wani abu Aini na gane kai malami na ne ba kai ne Mr. Okonko ba Ya ce aini ne Mr. Okonko to ai kai malami na ne kai ka koya mun physics sai ce ai ba za ka tuna da ni ba amma ni ban manta da kai saboda kamun alkhairi to ni kuma insha Allah kai ma ina so ne in saka maka da alkhairi an fahimci wannan ko to wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa yace wa'annan mutanen da muka kama an gane wa'annan mutanen badar din da ainihin muɗe mu bin adi yana raye ya zo ya ce in kyala wa'annan mutane masu ɗoyi wallahi zan kyale su yana kai zaka da kai musulmi ka kama arna wani arna ya zo ya ce ka kyale eh yawa ya danganta ko ta ce ya za a yi arna ya zo ya sanya ka abin nan to musulunci in arne ya maka alkhairi to shi maka saka mai da alkhairi an gane to kuma ikon Allah ƴaƴansa sun musulunta daga cikin albarkan da ya samu ƴaƴansa sun musulunta an gane akbara ne Jubair bin Mut'im hmm. kaga Jubair dan wannan Mut'im ne baba bai musulunta ba amma ɗa ya musulunta eh na aibi ne a samu ɗa musulmi baban shi arne sai shi musulmi na baban shi ba musulmi bane ba to in a yanzu ne sai a ta kyaman shi ashe baban shi ba musulmi bane ashe baban shi arne ne ko baban shi ya musulunta ne ya tuba ne an gane to shi ya mata duk sahabbai tuba suka yi ma wani sahabi ne annabi wanda wahayi aka bashi kawai wani sahabi ne bai musulunta ba duka sahabbai gaba ɗaya musulunta suka yi kaga idan musulunta aibi ne to zaka aibanta duk sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam in ka ce wannan musulunta yayi to kai ba musulunta kai ba kakannin ka ya na duk mutanen mu Najeriya an ce za a yi haddasa ni an wani an wani to sai an sai an sai an ambaci wani wani ba ma guje sai an ambaci ba ma guje misali an gane wannan ko wani ne ake mai gori ake mai gori na musulunci ya ce kashi daɗin da ya ci duk najeriya babu babu ƙabilar da aka sauka musu da annabawa duk najeriya babu wata ƙabila wa za a ce ga ƙabila nan wanda a gare za ka sauka da annabawa ko akwai ashe duka mu gaba ɗaya duk ƙabilar najeriya gaba ɗaya sun amshi musulunci ne a cikin tarihi asalin musulunci an saukar da shi ne ga larabawa su ma larabawan sun musulunta ne saka cewa mutum ya musulunta ba aibi ba ne kaga mutum ya aibanta to yana da jahiliya ne tare da shi wato har yanzu shi ma bai gama ma fahimta musulunci bane an gane wannan ko na'am annahu bainama huwa yasiru ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle shi ana nan yana tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam shi Jubair bin Mutaim na'am wa ma'ahu an-nas alhali tare da shi akwai mutane na'am makfaluhu min Hunain shi daga Hunain lokacin da manzo Allah ke dawowa daga Hunain fa’alikacin nasu to mutane sai suka shaƙe annabi ƙauyawa suka ci labari ga annabi ya zo sai suka kama shi suna rasu da la, ka ba mu namu irin ya ba su wani abu suna roƙon shi kuma amma fi sun shaƙe shi ba mutum ya zo zai roƙe ka amma kuma ya shaƙe ka za ka ba shi ko to da yake ƙauyawa ne wannan ya kama min sani wannan ya kama ya rasu da Allah ka ba mu ya la, ka ba mu abin da Allah ya baka na'am yas'aluna wato suna tambayansa ila samura har ya zamanto sun tura shi zuwa ga icen kurna samura icen kurna suna har ya sun tura shi zuwa ga ina zuwa ga icen kurna wani ice ne mai kaya shi icen yana da kaya a gare shi da suka tura annabi zuwa wajen kaga in mutum bai yi ba sai ya ji ciwo sai ya samu rauni fa khatifat rida'a sai wannan ice ya fizge masa ainihin mayafinsa wato da aka tura shi sai sai sai kaya ya rike mayafin annabi na ja kun sai ya ja ya ja mayafin manzo sallallahu alaihi wasallam وقف nabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya sai ya ce a tuni ridai ku bani mayafina ku bani mayafina law kana li adadu hadhihi al-idad na'aman da a ce ina da adadin wannan ice na kaya ina da irin wannan ice mai kaya din shirin iza da a ce ina da adadin wayannan itatuwa masu kaya na aman dabbobi a ce dabbobi na da dabbobi masu yawa sun kai adadin wayannan itatuwa masu kaya wajen yawa Da kasamtu qasamtu ku. wallahi da na raba na baku hmm. in ina da shi zan baku ku sake ku kyale ni sun la yanzu inda kai ne yanzu wani yazo ya shako ka yace ka bashi kuma ya tura ka zai ji ma ciwo shin me za ka aikata gare shi to za ka Allah ɗalli kamar gare shi ko kuma ka gaya masa magana mai zafi to manzo sallallahu alaihi wasallam kasancewar shi mai hakuri yana bin sahabbansa a hankali cikin laushi ko bi rahmatin min Allah lintalahu lahu walau kunta fazzan galizan qalb lam fadu min hawlik Allah ya ce saboda rahaman Allah ne kake tausasa wa sahabbanka da ka kasance mai fushi mai kaushin ɗabi'a da sun watsa sun barka an gane wannan ko to saboda haka manzo Allah mai sauki ne shi yasa manzo Allah ya ce wallahi da ina da adadin wannan itatuwa masu kaya a ce dabbobi da iya yawansu wallahi da na raba na ba ku duka ku kyale ni ban da shi thumma la tajiduni bakhaila wala kazuban wala wala jabanan hmm. sannan ba za ku same ni marowaci ba ko makaryaci ko rago an gani ba za ku same ni marowaci ba nan sifan rowa ba, kada ka yarda a siffanta ka da marowaci an gani annabi ya ɗauki abu a matsayin aibi ya zamanto yana da abu amma kuma ya zamanto baya taimaka ma al'umma da shi to irin wannan shi kira rowa shi sa annabi ya ce wallahi zan raba an baku ba za ku same ni marowaci ba ko makaryaci ko rago ya eh, Allah ya raba mu da ragwantaka ko ƙarya ko rowa na'am babu ma yuta'awwazu min al-jubn kaga wannan mahallu shahid babu shaja'a fil harb babu jarumta a wajen yaki an gane to anan me mahallu shahid me mahallu shahid tun daga hadisin farko zuwa nan kaga hadisin farko wancan dai annabi ya riga su zuwa wannan wajen ko sannan sauran suka ji sannan na biyu kuma annabi ya ce sun bala ta jiduni bakhilan wala zuban wala jabanan sai nuna ana bukata ka zama to jarumi a fagen fama kai a kowane fanni ma ko a fage na ilimi ko a fage na duk abin da kake gudanarwa na musulunci ka zama jarumi na'am babu mayu yu ta'awwazu min al-jubn babun abin da ake neman tsari daga ragwantaka حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو أوانا حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت أمر بن ميمون الأوج نعم قال كان كان سعد يعلم بنيه هؤلاء وأمر بن بن ميمون الأودي يا شيء كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات an gane wai akwai suna na musulunci a ce ga wani suna sunan suna ne na musulunci eh? wani suna ne sunan musulunci <laughs> wani bawan Allah ya ce abubakar ko usman to wannan suna yana tare da su tun kafin su musulunta muhammad shi ma tun kafin wato ya zama annabi yake da wannan samun abdurrahman shi ma zalika abdurrahman bin auf abdurrahman bin awu tun kafin musulunci ba wai musulunci ne ya same wannan suna ba wannan suna tun a jahiliya yake kuma suka bayan sun musulunta kuma suka tabbata akan sunayensa sunayensu musulunci bai ce ku canza sunanku ba na ya ce ya zama musulunci kenan shi ma ya haya to ya haya saboda kasancewar annabi ba na Allah ne ya sa mai sunan eh a ne ya yahaya ba shi ba In na inna ruka bi gulamin ismuhu haya lam naj'al lahu min qablu samiyya to wannan kasancewa Allah ya sa sunan shi sai zama na musulunci saka wani suna ne sunan musulunci dan in mutum ya zo ya musulunci, ta ce wani suna kake so ka zaɓa daga cikin sunan musulunci ka sa sunan da musulmai a al'adance suke amfani da kawai yana da amfani ne kawai sunan da musulmi suke amfani da shi ga al'adansu an saba jin wa'annan kalmomi cewa masu wa'annan sunaye musulmi ne shi ya sanya in ka sa za a fi jin daɗin mu'amala da kai da ganka babban malami a ce sunanka thomas ko sunanka okonko ko ogochukwu a ce shek ogochukwu kaga ba daɗin ji duk da cewa in ka duba asalin wannan kalma za kila kalma ne mai kyakkyawan ma'ana ma'anin shi yana da kyau ko shek tunde ina ba san gane wannan to irin irin wayannan sunaye ba wai laifi bane amma kasancewa kana cikin da'ira na musulmi to mutanen da suka yi wa musulunci hidima kuma sunansu ya shahara ka canza sunanka wancan ka sa wannan ya fi daɗi amma sunan da ba za ka iya canzawa ba sunan mahaifinka shi sunan mahaifi in sunan shi okonko suka ce abubakar okonko a ce wanda zai mana muhadara a yau sheik abubakar okonko fadilatu sheik abubakar ogochukwu ko umar wa umar gabriel <laughs> to saka sunan mahaifi ba a iya canza shi amma kai sunanka kana iya canza shi ka sa sunan da ka gaya ma an gane wani ko shi yasa muke jin sunan irin bini abdu bini bini kilab irin wayannan sunaye muna jin su to haka suka sa su sunan dole haka za a ba musu sunan ha na'am na'am kama yu'allimu al-mu'allimu al-ilmana kitaba na'am kana ah. sa'adu yu'allimu ya kasance sa'ad bin abi waqas yana koya wa ‘ya'yansa wannan yana koya musu wa'yannan kalmomin kama yi allimul mu'allim alkilman alkitaba kamar yadda malami ke koya ma ƙananan yara iya rubutu eh, wa ya kulu inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana ne ta'awwaz min huma yana cewa abin da yasa nake karantar da nake karantar da ainihin wa'annan kalmomi ga mutane saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ta'awwazu min hunna na Sala. yana neman tsari daga gare su daga sharrin su a ƙarshen salloli duk ƙarshen sallah annabi yana yin zikiri da su Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn ya Allah lalle ina neman tsarin ka daga ragwantaka wa a'udhu bika an arudda ila arzal al-umr kuma ina neman tsarin ka kada a mayar da ni zuwa ga mafi kaskancin rayuwa zai mafi kaskancin rayuwa wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila arzal al-umr kai la ya'lamu min da ilmin shay'a laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq Allah ya ce duk wanda muka rayar da shi to za mu kaskantar da shi ga halitta za mu komar da shi baya da yana ji da kansa ga jarumta ga kaza ga kaza to a hankali sai gashi ya zama to ya zama rago ba karfi jikin ba karfi an gane wannan ko so haka wato dan adam Allah za wato in ya girma za ka shi da karfi yana kaiwa hamsin da wani abu sittin kaza kaza duk karfin ya fara raguwa kaga nuna kisu fil khalq hakika mun halicci mutum a cikin mafi kyawun tsayuwa sannan daga baya za mu mayar da shi zuwa ga asfala safilin mafi kaskancin kaskasantu sai an koma ana shanya shi a rana a shanya shi a rana yadda ka san kilishi sannan a fito da shi kuma ƙara shigar da shi daki ina fatan gani sai dai mutum na iya yin addu'a ya ce ya Allah ka ɗauki raina kafin kai zuwa ga wannan matsayi eh, akwai daga cikin tabi'a ikrama ya ce idan mutum yana yawan karatun qur'ani makarancin qur'ani baya yin irin wannan tsufa wanda zai rikice ya koma yana sambatu sannan kuma ya yi irin tsananin raunin nan a'a ba zai yi haka ba Allahu a'lam an gane wani ko saka ina neman tsari ya Allah kada a mayar da ni zuwa ga mafi kaskancin rayuwa wa a'udhu bika min fitnatid duniya. ina neman tsarin ka daga fitinar duniya wa a'udhu bika min azabil qabr ina neman tsarin ka daga azaban kabari haddastu bihi mus'aban fasaddaqa sai na ba mus'ab labarin wannan hadisi ce haka ne gaskiya ne annabi yana karantar da shi kuma yana neman tsari da shi a ƙarshen kowane sallah wannan hadisi ya yi raddi ga zilawa masu cewa babu azabar kabari manzo sallah alaihi ya tabbatar mana akwai azabar kabari an gane wannan ko na'am mutane bar bukar hadisi daya na'am eh ba su yadda ba saboda ba su yadda da hadisi ba su can suna fifita hankalinsu ne kan hadisi su 'yan mutazila sun wa'in nan gaba ɗaya ba su ma yadda da hadisi bari yanta tiri haddasa musaddad haddasa na mutabir kala samitu anas bin malik ya ce na ji babana na ji anas bin malik radiyallahu anhu ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wa sallam ya kul ya kasance annabi sallallahu alaihi yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-jubn ya allah lalle ina neman tsarin ka daga gajiyawa wal kasal da kasala wal jubn bai bambance tsakanin gajiyawa da kasala mai bambanci gajiyawa da kasala eh mai bambanci tsakanin su kana daukan nauyin wasu ka kasa shine mai gajiyawa to kasala ba to malamai sun ce bambanci tsakanin wato al'ajazu da kasala wai kasala shi ne barin aiki tare da iko za ka iya yi amma sai ka yi. an gane shi kuma gajiyawa shi ne rashin iko din. kana so ka yi baka da iko ba za ka iya ba an gane ba za ka iya ba sam sam ka gajiya an gane to wannan shi ne bambanci duka gaba ɗaya sharri ne ga shi zai iya zuwa masallaci amma sai ka ga ya zuwa yana ɗan jin kasala kasala haka kuma zai iya zuwa shi wannan ba zai iya ba ya riga ya gajiya an gano wannan ko na'am to annabi ya nemi tsari da su in an ce dubura kulli sala me dubur a nan wajen wato idan mutum ya gama tahiya kafin ya yi sallama shine dubur akwai dubur wanda yake bayan an yi sallama hmm. eh nam wal kasal kuma ina neman tsari daga kasala nam wal juhul da ragwantaka wal haram da kuma tsufa irin tsufa ɗin nan tukub-tukub wanda mutum duk abin da ya saba yi zai gaza sannan kwakwalwar shi zai yi rauni ya koma yana sambatu ya koma kamar karamin yaro an gani sai ya koma ƙananan yara su ringa masa dariya kaga irin wannan tsufa babu kyau sai ringa faɗin wasu manganu wanda da yana cikin haici shi da bai faɗe su ba za a can ana ganin shi babban mutum ne ana mutunta shi ko ana tsoron shi to yanzu ya zama abin wasan yara Eh, wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa da na mutuwa wa a'udhu bika min azabil qabr ina neman tsarin ka daga azaban kabari eh na'am to a ci gaba da karatun jiya jiya mun yi bayani dangane da abin da ya shafi azumin ashura da kuma hukumance a tasu'a da ashura mun yi bayani mai tsawo dangane da su a muka ce kuma yau in Allah ya yarda za mu yi bayani a kan bidiyo'i na ainihin ashura daga cikin ababen lura shine wato a cikin wannan ashura wasu irin al'adoji da wasu irin bidiyo'i sun faru wanda wayannan bidiyo'i an gaje su kaka da kakanni an gane wannan ko wayannan bidiyoyi su ne bidiyoyi guda biyu akwai bidi'a na nawasi akwai bidi'a na shi'a arrawafi an gane ko yan bidiyo yan ainihin yan yan nawasi sun kirkiro bidi'a wanda yake da alaka da sanya bakin kaya an gane sanya bakin kaya a wannan rana na ashura mutum ya sanya bakin hula bakin riga bakin wando kila ma bakin takalmi a wannan ranar sannan kuma a ta kuka ana kuka ana kuka ana nuna bakin ciki a wannan ranar wasu daga cikin ma wanda suke kai gona da iri suke wuce gona da iri sai ga wani ya samu wuka yana ta sarawa wa kanshi yana jiwa kanshi ciwo na? ciya ciya yan shi'a an gane ku su yan shi'a suke yin wannan za ga wani yana jiba kansa ciwo ko ya sa wani bulala ya ta dukan kanshi wai yana bakin cikin kashe husaini alaihi salam ko husaini radiyallahu an ina fatan gane wannan to wannan aikata wannan abu malamai sun yi bayani ba shi da asali bid'a ne ya yi karo da alkur'ani ya yi karo da sunna na manzo sallallahu alaihi yayi karo da aikin magabata babu wani dalili akan shi sannan akwai bid'a na nawasib su wane ne nawasib su ne masu kin ahlul baiti su ne kishiyoyin yan shi'a su yan shi'a su ne mutanen da suke kin sahabban manzo Allah sahabbai da suka yi gwagwarmaya tare da manzo Allah suka sha wahala da shi suka yi wa musulunci aiki har suka dauki musulunci zuwa ga kasashen duniya har zuwa ga wannan afirka wanda da ba don su ba da musulunci bai kai wannan kasa namu na afirka ba to wayannan sahabbai su ne yan shi'a suke adawa da su an gane ko har ma suke kirkiro ƙarya suke dangantawa zuwa ga sahabbai wai cewa sahabbai ne suka kashe a ahalul bai suka kashe ainihin husaini radiyallahu an to saboda haka tunda sahabbai su kashe Husaini su suna yin ainihin wannan Ashura din ne su ba sa yin azumi su shi'a a wannan rana ba magana azumi kuma sannan ba sa cika ciki su kawai suna cikin bakin ciki ne da damuwa ba sa yin dariya a wannan rana za su sanya baƙaƙen kaya a wannan ranar suna kuma marin fuskansu suna yagan aljuhunsu suna ihu to wannan shine bid'a ta rafida a wannan rana na ashura sannan akwai bid'a na ainihin nawasib su kuma nawasib su ne masu kin ahlul bait an gane wannan ko mutanen da suke tsananin nuna kiyayya zuwa ga ahlul bait lokacin da aka kashe ainihin Husaini alaihi salam yayi shahada a Karbala a su wa'annan yan nawasib din wanda su ne suka kashe Husaini radiyallahu an wayannan mutane nawasib mutanen sham sai ya zama to suka mai da wannan rana ranar farin ciki alhamdulillah an kashe jikan manzo sallallahu alaihi kuma wayannan fa musulmi ne waisu su suna sallah suna azumi suna zakka suna komai kamar yadda wayancan masu zagin sahabbai su ma suna da awon su ma menene musulmi suna kiran sallah suna sallah suna yin yadda kai ma kana sallah musali to saka wayannan sai suka mai da wannan rana ya zama ranar farin ciki ranar da za a sanya sababbin kaya ranar da za a hau doki a yi kwalliya ranar da za a yi ta kai ziyara ana kai ziyara wajen yan uwa ana kai ziyara masallatai ana kai ziyara kaburbura sannan kuma ana yin girki na musamman ana kira shi cika ciki mutum ya ci abinci ya ƙoshi ƙoshi mai wuce gona da iri a wannan rana kuma sun kirkiro wani hadisi sun jingina wannan hadisi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam man wasa'a ala ahlihi fi yawmi ashura wasa Allahu alaihi fi sa'ir sanati wato duk mutumin da ya yalwata wa iyalansa a cikin ashura to Allah zai yalwata masa a sauran shekarunsa an gane wannan ko to za ka ga wasu daga cikin limaman juma'a sukan hau kan mumbari su yi hudu ba da wannan suna kwadaitar da ainihin mutane a dage a cika ciki in asalinka da marowaci ne ba ka yalwata ma iyali to wannan rana a siyi rago a yanka a siyo buhun shinkafa a dafa abinci mutane su ci wannan abincin a ba talakawa da sauransu wannan abinci a cika ciki sosai sai ga limami yana kwadita da al'umma game da yin wannan to shi ne shekul islam ibn taymiya a cikin littafinsa majmul fatawa ya yi wannan bayani cewa amma sauran al'amura misalin a ringa cin abinci ya wuce gona da iri in ma hatsi ko abin da ba hatsi ba ko kuma sabon tufafi a sabunta tufafi ko yalwata ainihin abinci ko kuma mutum ya siya ainihin abun bukata fiye da yadda ake bukata ko a aikata wani ibada keɓantacce kamar wani sallah na musamman da ranar ashura ko a yi nufin yanka ko a tanaji a wato naman layya naman layya sai mutum ya tanaje shi domin wannan ranar kawai ya ɓoye sai ranar ashura a fito da shi saboda a yi shagalin ashura da shi an gane wannan ko kuma a sanya ainihin kwalli a rinka ga mutum ya ramba da kwalli ya na ka ramba da kwalli zai baka san yau ashura ba ai yau cika ciki ai ana so ka ramba da kwalli ko kuma mace ta yi lalle na musamman domin wannan rana ko mutum ya yi wanka na musamman kuma za a yi ta musafaha kaga dan wanka a yi ta gaisawa wai wannan gaisawa yana da wani falala na musamman ko kuma a yi ta kai ziyara zuwa ga masallatai da ainihin kaburbura ibn taymiya yace fa haza min al bid'il munkara yace wa'annan suna daga cikin bid'o'i abin kyama wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam bai sunnanta ta ba ko ɗaya daga cikin kulafa rashidun sannan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wato ba su kwadaitar da a yi shi ba irin su malik da su sufyan thauri da lais bin sa'ad da abu hanifa da imamul auza'i da imamul shafi'i da ahmad bin hanbal da haka bin rahawayhi da ire-iren wannan duk ba su da yin shi ba an gane wannan ai a taƙaice cika ciki yana da asali ba shi da asali to yanzu mutanen da suke yin cika ciki ba menene matsayinsa a wajenmu tunda dai wannan cika cikin ana yin shi ne domin tunawa da ranar da aka kashe Husaini wato domin farin ciki akan an kashe jikan manzo sallallahu alaihi wasallam ina ba san gane to mutumin da yake hukunci mutumin da yake farin ciki an kashe cika manzo Allah mutumin kirki ne dan bid'a ne ko mutumin banza ne shi an gane wannan ko an kashe jikan manzo kuma kana farin ciki har ma kana dafa abinci na musamman domin cika ciki an gane wannan ko to saboda haka idan mutum ya san dalilin da ya sanya aka kirkiro wannan cika ciki sai kuma yana yin shi shi ma yana farin ciki an kashe jikan manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan me zamu dauke shi zamu dauke shi dan A ko zamu dauke shi mutum banza muna ma jiye mai tsoron kafirci wa iyaz billah an gane wannan ko saboda makiyi ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko saka ahlus sunna ba sa tare da masu cika ciki to yanzu idan mutum ya san da haka sai yana yi ya zama to makiyin manzo amma idan mutum bai sani ba shi ya ɗauka wannan hadisi ya inganta kamar da yawa daga cikin limamanmu ba na tsammani limamanmu da suke hawa kan mumbari suna yin hudu ba a wannan rana suna cewa a yalwata ma iyalai a ɗinka ma yara sabon tufafi da mata da sauransu a yi kwalliya a rambaɗa kwalli to ba na tsammani cewa wa'annan malamai da gangan suke yi ba na tsammani suna goyon bayan 'yan nawasib ne saboda malaman najeriya gaba ɗaya tun daga sufaye yan dariƙa har zuwa ga ahalus sunna ba na tsammani akwai mai kin mutanen gidan manzan Allah shi ya sanya za ga tun kafin zuwan shi'a ana sanya sunan hassan ana sanya sunan husaini ana sanya bakiru za ka ji an ce bakiru ai muhammadul bakir jafar Swadik, duk wayannan sunaye su fatima radiyallahu anha duk ana sanya irin wayannan sunaye kuma in ka je Kano akwai sharifai ko sai ga wani mutum bakin fata dan uwanka bakin girin sai ce shi ainihin jinin manzo ne sallallahu alaihi wasallam kawai sai ma haka a bani dan babana an gani ko dan kakan shi a bashi dan kakan shi kun lura tun ka ce mai ai kakanka ya hana kubara manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sadaqa la tambagi li ali muhammadin inna ma hiya awsafun nas sadaka baya kamata ga mutanen gidan manzo sallallahu sadaka dattin mutane ne to kuma ka zo ka ce a baka dan kakanka in mutum ya zo maka ya ce ka bashi dan kaka sai ka ce ba za mu bayar ba dan kakanka ya hana ina fatan gane wannan to almuhim dai mutanen Najeriya suna mutunta ahlul baiti mutane idan mutum ya ce ba ni dan babana za gani in ka je Kano sai ga mutum kawai in yi haka kawai sai kawo ma ziyara ya miƙa ma hamsin ana tara shi kuɗi ana neman albarka saboda ana girma wannan gidan ku fahimci wannan hayi su aka dan shi'a ba zai zo ya nuna mana san mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ba ahlus sunna sun fi dan shi'a sanin darajar mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna son mutanen gidan manzo Allah ne daidai da shari'a su kuma yan shi'a fa suna son mutanen gidan manzo Allah ne irin soyayyar nasara da annabi Isa la تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله allahi الحق al المسيح innamal masihu مريم رسول maryam وكلمته wa kalimatuhu مريم ila maryam التي ruhu min الكتاب ya kada ku yi guluwi kada ku wuce gona da iri a cikin addinin sannan kada ku faɗi ga Allah wani abu sai gaskiya annabi isa dan maryam ba manzon Allah ne ba Allah bane shi kuma kalmansa ce kalmansa ne wanda ya jefa zuwa ga maryam kuma ruhi ne nashi shi bawan Allah ne manzo Allah ne shi amma kun wuce gona da iri kun ce dan Allah kun ce masa Allah to zuma ma shi'a sun wuce gona da iri ga imamansu sun ba su matsayi na isma cewa ba sa yin kuskure sun san gaibi sun san san da za su mutu ba sa mutuwa sai da zaɓinsu. su to kaga wannan mummunan aqida sun yi guluwi wasu daga cikinsu ma sun mai da ahlul sun fi annabawa daraja kamar yadda imamul kulaini a cikin littafinsa usulul kafi ya buɗe babi babun al'a'imma abdalu min al'anbiya ya ce babi imamai isnai a shari'a sun fi annabawa daraja an fahimci wannan ko to saboda haka ahlus sunna ba sa guluwi amma ahlus sunna su ne masu soyayya na hakika ga mutanen gidan annabi kamar yadda musulmi su ne masu soyayya na hakika ga annabi isa kiristoci ba san annabi isa suke bakin shi suke yi saboda sun wuce gona da iri wajensa ina fasa gane wannan da saboda haka yan nawasif sun yi kuskure su yan bid'a ne ko mutanen banza ne saboda suna kin mutanen manzon Allah suna yi suna yin cika ciki to baya kamata ka ringa yin cika ciki amma an kaga mutum yayi kada ka ce masa nasibi sai ka bincika ka faɗakar da shi ka ce mai kasancewa asalin wannan cika ciki makiya mutanen gidan manzo Allah makiya ahlul bait suke yi yace na sani ni ma ina kin su shikenan yace wannan magana ba gaskiya bane hadisi ne ingantacce daga annabi wani hadisi ce ga hadisi nan man wasa ala ahli fi bi ashura ai wannan azaka ce ah, hadisi nan maudu'i ne malamai sun da'afa shi bai inganta wa misali ka wayar da shi kun gane wannan ko sanai ibn taymiya ke cewa ya kasance abinda Allah ya kawata ga ma'abota bata na ainihin riko ranar ashura ya zama ranar jimami da kuma abin da suke sanyawa suke aikatawa na ihu da kyallowar kuka da rera wake da ruwaito ainihin labarai wanda a cikin shi akwai ƙarya mai yawa dangane da kashe husaini in ka duba tarihin kashe husaini su waye suka sababa kashe husaini yan shi'a in ka duba hatta a cikin littafan shi'a malaman shi'a sun tabbatar da yan shi'a ne suka rubuta wasiƙa zuwa ga jikan manzo sallallahu alaihi wasallam sun rubuta wasiƙa cike da bayan raƙumi wasiƙa wajen dubu wajen dubu goma sha biyu wasiƙu dubu goma sha biyu ba cikin dare ba ma da rana ba fa suka suka rubuta mai suka ce wannan wasiƙa mun rubuta shi gare ka ne a cikin dare kafin ma gari ya waye mutanen mu suka yi maka mubaya'a akan cewa ka zo yanzu babu wani shugabanci a ƙasar iraki a can ƙasa a can ainihin kufa ka zo kawai kai ne shugaba Shi ne fa husaini ya fara tura ainihin musulun bin aqil ya je ya binciko masa tarihi ne mai tsawo har ya zama to shi wannan musulun bin aqil din shi ma an kashe shi an gari kafin ya je ya binciko labari amma kafin ya je kai ma husaini labari an kashe shi shi ma husaini wato musulun bin aqil farko ya aika ma husaini cewa ka zo lalle mutanen nan gaskiya ne tabbas mutanen nan da suka yi maka baya akwai suka zo to daga baya kuma sai musulun bin ya nemi wayannan mutane ya rasa dan lokacin da gwamnati ta ji labari ashe akwai gwamnati ƙarya suke yi da hukuma ta ji labari hukumar yazidu suka ji labari sai suka ce lalle a je a ɗauki mataki akan shi musulun bin musulun bin ya zo ya gamsar da mutane ya nuna musu shi yana bin husaini ne kuma husaini ne ya turo shi shikenan sai mutane suka yi tabinsa to lokacin da gwamnati suka ga ainihin mutane na tabin shi tana ta bashi goyon baya akan za a kifar da gwamnatin yazidu sai hukuma ta yi amfani da wayo sai ta samu manya-manyan kabila manya-manyan kabila shugabannin kabila ta ce ta ce lallai su yi dabara don Allah a janye wa'annan mutane daga musulun bin hakim to kowane sarki shi kuma sai ya samu iyaye sai ce ka ja kunnan ɗanka yana so ya ja mana fitina gari ka ja kunnan ɗanka ja sai kowane mahaifi ya zo ya janye 'ya'yansa kafin ka ankara da an ce ya tara mutane dubu hudu sai da dubu hudu nan suka koma kamar su talatin kawai aka bashi da mutane talatin duk sun gudu daga baya talatin nan ma aka janye sa hankali wasu suka gudu sai ya zamanto an bai shi kadai hukuma ta zo ta kashe shi to sannan bayan ya riga ya aika wasiƙa zuwa ga Husaini cewa ya zo radiyallahu an shi ma Husaini ya fara zuwa sai daga baya yana cikin tafiya tsakiyar hanya za shi kufa sai ya ji labari an kashe Muslim bin Aqil shine sai ya nemi izini ya ce ma ya ce wa mutanansa to gashi an kashe Muslim ya nuna kenan cewa wannan magana ba gaskiya bane ko mu koma baya ne mu janye suka ce sai ƴaƴan ƴaƴan musulmi suka ce su gaskiya kada a janye lalle a je wannan kofa a ɗauki mata a ɗauki fansa ga babansu shikenan da ji kamar ya kama hanya ya shiga cikin wannan garin da ya shiga wannan garin shi ma fa sai ya rasa ma inda zai shiga mutanen nan wanda suka rubuta wasiƙu masu yawan nan sai aka neme su aka rasa kai hatta ɗakin ma da zai shiga ma sai ya rasa da ƙyar wata tsohuwa ta ɓoye shi to daga baya dai magana ne mai tsawo muka ce za mu kawo tarihi zai cinye lokacin mu gaba daya daga baya dai ya fahimci yaudara ne kuma da ma kafin ya tafi yan uwansa da wasu daga cikin sahabbai irin su Abdullahi bin Umar irin su Aisha irin su sahabbai da yawa sun masa nasiha kada ka je wayannan yan shi'a din su suka yaudari babanka kar ka rinsu yaudare ka a kashe ka a banza yake kasa gamsuwa yace fa cikin dare aka aika da wasiƙa dubu goma sha biyu ina kuma da ya waye to haka ce idza ja alqadar sulibal aqal idan kaddara ya zo sai a cire hankali haka ya tafi ya shiga cikin wannan gari daga baya sai zo ya ga abin da aka gaya mai amma nadama ta riga ta tabbata amma kuma an riga an sanar da gwamnati gashi nan ya zo daga baya da ya ga cewa lallai bai da mataimaka sai kuma gashi sojoji sun kewaye shi sai ce da Allah a bashi izini in ma ya tafi wajen wajen a bashi izini ya tafi wajen yanzu zai je ya masa mubaya'a ko kuma ya fita daga garin a ba shi izini zai fita cikin misalin alin saboda an gaya mai ne ba gwamnati to shi ne daga baya dai abin da ya faru ya faru a suka cire ba su cika mai alkawari ba sun kashe shi sun kashe shi a wani waje ana kiran shi karbala ina ba gani to sun mai kisa na zalunci radiyallahu an to wannan kisa wanda aka yi wanda suwaye suka sababa 'yan shi'a to kuma wannan magana da muka kasa cewa 'yan shi'a ba kan zabi muke musu ba littattafan shi'a in ka duba kakab na tarihinsu sun rubuta wannan abun kamar yadda littattafan sunna suka rubuta haka littattafan shi'a suka rubuta babu saɓani a kan shi an gane wannan ko saka da a ce da lokaci za mu kawo bayanai a cikin nahajul balaga da bayanai a cikin littattafan 'yan shi'a irin su al'usulul kafi da wasu kutub nasu mu ji irin abubuwan da suka faɗa to to Husaini yayi yayi shahada bayan kuma 'yan shi'a suka kashe shi domin su suka ce yanzu amma kuma daga baya suka mai shigo shigo ba zurfi yana shiga suka janye suka bashi, kuma bai iya ruwa ba misali ko iyaz zubilla kaga wannan sun kashe shi to wannan kisan shi yasa ƴan shi'a ke sa baƙaƙen kaya suke suke kaza suke kaza suke yaga riga suke fasa jikinsu wai domin bakin cikin kashe Husaini wanda su ne suka sababa kashe wannan Hussein radiyallahu an to yaya matsayin wannan ainihin a wannan abin da ya shafi kuka kukan da yan shi'a suke yi suna bakin ciki yana da matsayi to a cikin littattafan shi'a wato an samu hadisai da dama da suka nuna wannan kuka da wannan ihu ba shi da asali an karbo daga aliyu bin babawai al'ummi wanda ana mai lakabi a wajen shi'a da suna saduk yana cewa min alfazi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin lafunsa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati lam yusbaq ilaiha yace sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wa alihi wato yana daga cikin lafunsa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati lam yusbaq ilaiha wanda sauran annabawa ba su rigaye shi zuwa ga faɗin wannan magana ba cewa anniyaha min amalin jahiliya cewa kyallon kuka ihu mutum ya ringa ihu dan an yi mutuwa yana daga cikin aikin jahiliya kada ka yi tsammani wannan hadisi an samo shi daga littafan sunna ne a'a akwai wani littafin shi'a mai suna malla ya haduru hulfaki mujalladi na hudu shafi na 271 zuwa ga 272 akwai wani littafi mai suna wasa'ilu shi'a na wani malami mai suna alhur al'amili mujalladi na biyu shafi na ɗari tara da sha biyar akwai wani littafi mai suna alhada'ikun nadira wanda wani malami na shi'a mai suna yusuf al-baharani ya wallafa mujalladi na hudu shafi na ɗari da biyu sannan kuma ga wani hadisi sun ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sautani mal'unani kuma Allah akwai sauti guda biyu la'anannan sauti wanda Allah yana kyaman wannan sauti iwalun indal musiba ihu yayin musiba an mutu an lalace wa sautin inda nagama da kuma sauti a wajen ƙyallawan kuka da wajen wake biharul anwar na imamul majlisi an gane wannan ko sannan kuma akwai hadisin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu yana cewa salasu min a'malil jahiliya abubuwa uku suna daga cikin ayyukan jahiliya la yazalu fi hannas mutane ba sa gushewa a cikinsa hatta ta koma sa'a har sai kiyama ta tsayu al-istisqa bin nujum wato roƙon wato roƙon ruwa da taurari wa anu fil ansab da suka ga dangantaka wa niyaha alal mauta da kuma kyallon kuka ga matattu kaga irin wannan hadisi yana cikin littafin ahlus sunna ko cewa ba a kuka ga matacce to wannan yana cikin littafin biharul anwar na imamul majlisi daga cikin malaman shi'a da littafin mustadrikul wasa'il na hur al mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da uku zuwa ɗari da arba'in da hudu cewa biharul anwar mujalladi na tamanin da biyu shafi na ɗari da goma sannan ko da littafi wai jami'u a kamun shi'a mujalladi na uku shafi na ɗari da tamanin da takwas sannan daga ciki akwai abin da jabir ya ruwaito daga annabi sallallahu cewa wa inni nuhitu anin nau lalle ni an hana ni kukan mutuwa wa an sautai ni a hamakai ni da kuma saututtuka guda biyu wawayen saututtuka sautun inda nagama sauti wajen kyallon kukan mutuwa ko wajen wajen wajen wake nagama silahawi wajen wake na na shagulgula wa mazamiru shedan da garaya irin na shedan wa sautun inda musiba da sauti idan musiba ya same ka khamashu wujuhin wa shaqqi juyub da kuma yakushin fuska da yaga aljuhu in shiya suna haka kuma sai suna ya kushin fuska suna yaga ga aljuhu an yi mutuwa suna ihu to aka ce wannan an samo shi cewa manzan Allah ya hana ku duba littafin shi'a mai suna mustadrikul wasa'ir mujalladi na 1 shafi na 145 da jami'u ahadisu shi'a mujalladi na 3 shafi na 488 daga cikin akwai abinda imamul kulaini ya ruwaito da sa daga ainihin ja'far sadiq alaihi salam cewa ya ce la yasluhu siya alal mayyit wala yanbaki walakin nan nasu la ya'rifun baya kamata a ringa ihu ga matacce bai kamata ba walakin nan nasu la ya'rifun sai dai mutane ba su sani bane mutane ba su sani ba kenan yan shi'a ba su sani ba amma kuma gashi a cikin littafin su ko wannan akwai shi a cikin a cikin kafi mujalladi na uku shafi na 226 da kuma alfai na imamul kashani a abin nan da kuma a littafin alwafi mujalladi na uku shafi na 180 da abun nan sannan kuma imamul kulaini ya ruwaito kuma daga ja'far sadiq cewa la yanbaghi siya alal mayyit baya kamata ihu ga matacce wala shakkin siya ko ga tufafi shi ma wannan imamul kulaini a cikin littafin kafi mujalladi na uku shafi na 225 to sannan dangare da marin fuska ba yayin mutuwa ya kamata to akwai hadisi a cikin littafin shi'a wanda annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam man daraba yadahu ala fakhizihi inda musiba habida amaluhu duk wanda yake dukan cinyansa yana dukan hannu akan cinya yana buga hannu akan cinya yayin musiba aikin shi ya baci to in shi a nawa ne aikin zai baci to Imam imamul kulaini ya ruwaito a cikin kafi mujalladi na biyu shafi na 222 zuwa ga 253 sannan faidul kashani shi ma ya ruwaito a cikin wafi sannan imamul majlis ya ruwaito a cikin biharul anwar daga ciki akwai hadisin da suka ruwaito cewa annabi ya ce laisa minna man darabal hudud wa shaqal juyu bai tare da mu wanda yake dukan kunci ya yaga aljuhu yayin mutuwa shi ma yana cikin kafi mujalladi na uku shafi na 225 da kuma zikirar shi'a wato shafi na 71 sannan kuma sanya bakin tufafi a cikin ashura ya halatta abinda 'yan shi'a ke yi na sanya bakin tufafi to imamul kulaini ya wato su shi a sun ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa annabi annahu kana yakrahu sawat illa fi salasatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyaman bakin tufafi sai dai cikin abubuwa guda uku al-imama wal khuffi wal kisah sai dai tarawani da khuffi da wal mayati amma baya halatta ka sanya riga ko wando baki kwata kwata baya halatta dan shi a yi sanya riga baki ko wando baki haramun ne sai dai zai iya sanya rawani baki ko ya sanya kufi baki ko ya sanya mayafi wannan yana cikin littafin shi'a mai suna malla ya haduru hulfaki mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da goma sha biyu da wasa'ilu shi'a na hur al'amili mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas sannan yan shi'a sun ruwaito daga amirul muminin aliyu a cikin abin da ya sanar da sahabbansa aliyu bin abi talib ya sanar da sahabbansa radiyallahu anhu qal la talbisu sawad kada ku sanya bakin kaya fa innahu libasu fir'aun lalle tufafin fir'auna ne ku duba cikin malla ya hazuruhul faqih mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sha to an tambayi Al-Imam al'imam as sadiq alaihi salam dangane da sallah ga hula ya halatta a yi sallah da hula baki fa ya ce la tusallu fiha kada ku yi sallah a cikin bakin hula haramun ne fa inna hal libasu ahlin nar domin bakin kaya tufafin yan wuta ne kenan mun ga dan shi'a ya sanya bakin kaya zamu ce subhanallah ka sa tufafin yan wuta kamar yadda malaman ku suka faɗa mu duba man la ya haduru hulfaki mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da ɗaya da wasa'ilu shi'a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da da ɗaya an gane wannan ko? Sura minti nawa? to sannan ko malaman shi'a sun ruwaito ijma'i kan wannan matsalan sun ce wannan shine ijma'i na malaman shi'a gaba daya shine kuma abin da hadisai suka tabbatar akwai wani littafi mai suna najatul umma fi iqamatul iza alal husayn sunan littafin kenan a na ainihin al imamul ha'iri yana cewa ashuhura bayna ashabina al-imamiyya shuhratun azima abin da ya shahara tsakanin mutanenmu 'yan shi'a imamiyya shahara mai girma bal a alaihi ijma kai wanda ake idda'awan ijma'i a gare shi kama fil khilaf kamar yadda yake cikin littafin khilaf karahatu lubsu siyasiyaf asud karahancin sanya bakin tufafi fi a cikin sallah bal mutlaqan kai gaba ɗaya ma ko cikin sallah ko wajen sallah illa fil khuf wal imama wal kisa sai daga kufi da rawani da kuma mayafi mu duba najatul umma na ashe alhaj ridal husaini alha'iri shafi na 83 Allah shi taimake mu to kaga ashe abin da yan shi ake yi na wannan kuka da wannan ihu da gaba daya hadisan su sun hana da sanya wannan bakin tufafi ya saba mu sunna ya saba mu ci. wa iyaz billah Allah shi kiyaye to an ce lokaci yayi an ce za a nemi taimako wanda aka saba nema so lokaci ya riga ya ja Allah shi taimake mu a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha ko wa yusbir aqdamakum